Cikin matsala. Nan gidanki ne ko kuma? Nan gidana ne. Nan ki kwana? Nan na ka kwana ne. Nan ne ga hilin ganin ki kwana kullum? Mm. Ga ana sanyi ba ki jin sanyin? Ina jin sanyi. Kina jin sanyi? Mm. Ya kika ji da dare. Niya ka mm. gani. In na kwanta ne ni. zani uku na ruha da shiya zani hudu na ruha da shiya zani biyu na ruha da shi don sauran da saboda wanka sanyi kina jin sanyin kwarai kenan mm. nan inda kuke zanne menene daki na ne ɗakin ka ko nata wanga ɗakin ta ne ni ga naucan ne duk suna cikin matsaloli to amma na ga wurin kamar buɗe yake sake yake ta ko ina babu wani abu da ke nuna alamar ɗaki ne me ya faru kasance haka abin da ya faru wanga nan wari wadda kun ga yayi bai wuce kwatankwacin sati biyu ba ita ta tarwace wanga wurin eh, da ta tarwace ko can na rurruhe shi ne kan gani dai ba ƙarfi gare ni ba mm. to ko da ta tashi ta buge wanga gini sannan kuma ta buge wancan shi a sanadin ni kace da lamarin ni hirgita ina neman irin inda zan bi Allah shinka azani tare da ku ina neman taimako ga Allah nan wurin da muke ciki ana rayuwa cikin wurin eh ana rayuwa ciki tun da nan ne dai ita ka kwana kan wadda take haka Allah ya ta sai Allah ya ɗauke mata samacin da abubuwan da a ciki don ni in kwana uku nan ina iya ma mutuwa saboda sanyi amma kaga komi bai damuwa da ita ita nan ta kwana nan ta kwana nan ta rayuwa nan ta rayuwarta duk wannan sanyin da duk sanyin ga da aka waje take kuma ah, in mun kadiba wurin zamu ga filin Allah ne ta'ala ga hili ko in ce ɗakin ne da ta kashe shi ne shine koma haka mm, kwatankwacin kwanan ta nan ne gaskiya ga hilin fayau haka mm. yanzu nan taka rayuwa gaba ne bai sati ba mm? yanzu nan taka kwana nan taka kwana komi nata nan taka yiwa in ta ta tayo yawan ta tayo banan ta ta taho da abun da za ta ci ba wata matsala akwai magungunan da nika bata in ni bata ta sha shi kenan sanadin wa wace abu wani turare ne wani mutum ya bani ko da ni turara mata wajen sau uku zuwa hudu gudan na zo in yi shi sai ta kwabe shi sai wannan abin ya tashi to ina dan manin iskar ne ya hita don ta ƙara samun lafiya bisa ga yadda take wannan lokacin lokacin da an ka iban mata ya ƙare ana son a kara mata lokaci bisa ga kuɗi dubu sittin da bakwai ba da su kuma an an kamai kamar da ita sun ce za a maikar da ita gobe gobe an ce za a maikar da ita in an ce an an kamai da ita to ni rayuwata tana samun matsala ta saboda rukaya in tana nan ni ko aure ba ni don na an mace uku duk saboda rukaya sun ka ita don Allah don Allah na nemi arziki ga jama'a don girman Allah da zati ne a taimake ni da waɗanda kuɗi a baya ya ne ga ta'i da samun lahiya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 a masu kallon mu haƙiƙa labarin wannan dattijo labari ne mai matuƙar ban tausayi na san duk mai bi wannan kafa ta ta mai bire tv watan da ya wuce ya ga mun dora labarin wannan dattijo tare da yarsa wadda ke da matsalar tabin kwakwalwa a wannan gida wanda idan aka kalli wannan gida aka kalli wancan za ga cewa akwai bambanci wanda a lokacin wannan wuri buɗe yake duk abin da muke yi a hilan allah ta'ala muke wanda wannan yarinya mai matsalar kwakwalwa tashi sanadiyar ta ne ta rushe duk kusan gidan wanda kasancewar ko ba komi wurin cikin ah, ga hili ne a hilin Allah ta'ala take kwana duk da irin wannan sanyin da ake kuma ga cikin harama wanda alhamdulillah bayan mun dora wannan labari an mu ta mai bire tv mai taro mai sisi an ta turo tallafi wanda alhamdulillah ma matsalar kwara biyu ce na farko shine matsalar yar tashi a kai ta asibiti ta samu lafiya wanda alhamdulillah da samun kuɗin mun ka ɗauke ta ta hannun hukumar zakka kafi ta jihar zamfara mata an haka ta can a asibitin kwari ta sokoto wanda alhamdulillahi sun biya kuɗi na sati biyu wanda shi ne sun kamuna da kawali bayan sun biya waɗannan kuɗin sun ka ce to kuma akwai bukata a ta ƙara wasu sati biyu suna tunanin insha Allah za ta samu lahiya wanda alhamdulillah akwai ba Allah Alhaji Yakubu dogon koli a nan cikin garin Gusau shi ya biya waɗannan kuɗi an ka ciko na wani sati biyu din wanda alhamdulillah ta fara samun sauki likitocin can sun tabbatar mana cewa za haka magana da aka yi dare da take yi da wasu da wasu abubuwa dai ta rage sai dai tana surutu ita dai wanda ana tunanin magungunan da anka dora ta akai to insha Allah idan anka ci gaba za ta ji sauki ta dawo normal kamar kowace dan adam mai rayuwa to sai dai kusan yau kwana uku da bayyana halin da wani yarinya take ci kuma kudin sun kare lokacin da ya kamata ta baro asibitin ya domin babu kudin da za a ci gaba da kula da lafiyarta wanda alhamdulillah tun lokacin da an ka turo annan kuɗaɗe a tunanin mu cewa babban abu tun da mun samu an kai ta asibiti to shine a ga a sama mata wurin da za ta zauna idan ta dawo kamar kowane ɗan adam mai rayuwa wanda alhamdulillah saboda kuɗin da kun ka turo mun gina mata wannan ɗaki wanda a baya kamar da kuke gani a rushe yake wanda yanzu alhamdulillah mun gina shi mun cika shi dama akwai ciko mun cika wurin kuma mun buga kwano mun sai taga da kuma kofofi gidan ma gaba ɗaya nasu ko kofa be ko ko kofa be ko abanga da gambu be da wanda london mun samai gambu shi ma ɗakin baban na be da ko gambu shi ma mun samai gambu haka zalika mun sau waɗannan bula bululuwa da sunan za mu dan tada makewayen da za su ci gaba da zagaya wanda kuɗi sun ka ƙari kaf wanda kuma babban tashi hankalin shine ba wai ƙila gyara ɗakin da ba ba domin wannan ɗaki kusan aljanna duniya ne gare ta idan an idan an ka auna ga wanda take kwana a baya sai dai inda matsalar take a shine yanzu haka gobe in Allah ya kai mu a yau ina wannan bidiyo a sha hudu ga watan biyu shekara 2024 gobe biyu gobe Allah ya kai mu sha biyar ga watan biyu shekara 2024 za a dawo da wannan yarinya a garin gusau domin babu kudi dubu 67 da za a yi ci gaba da yi wannan bayo Allah aiki wanda hakan ne yasa mun ka hankalin ya tashi kwanci hankalin wannan dattijo tashi kira mu yana kuka cewa don Allah mu zo mu taimake shi domin kuɗin da an ka baya can asibiti sun kare kuma dole yanzu ya biya waɗannan kuɗaɗe kuma bai da su bai da hanyar su wanda haka ya samu a ka to bari mu ƙara biro mu nuna muku halin da ake ciki don Allah ku taimaki wannan bayan Allah da waɗannan kuɗaɗe mai hali zai iya zuwa kai tsaye unguwar wannan ba Allah ba mai asulun na unguwa gada abashi gadan mala abashi kan gada idan ka zo zaka hango zara ka wanda ka tambaya gidan mala iso da lali zai nuna maka a gidan wanda kuma da ke nesa yana son kila kira domin a mai kwatance zuwa wannan gida zai iya kiran wannan lamba kamar haka sifili takwas sifili sittin da tara tamanin saba'in da hudu tisa'in da shida wanda kuma ke da hali domin ya turo tallafi ne komi karanci ne domin a haɗa a samu samu a ga an biya annan kuɗi domin ceton wannan baiwar Allah zai iya turo tallafi ne a wannan asusun ajiya namu na banki wanda mun ka sha sawa kuma kun sha tallafa mutane mai suna mai biri da media kwanzal bankin taj bank ne mai lambobi kamar haka sifili sifili sifili bakwai a sifili hudu hudu uku uku sifili mai suna mai biri da media kwanzal bankin taj bank ne duk wanda zai tallafa wannan bayan Allah zai iya tura tallafi ne a wannan asusun a jiya na banki domin a samu a biya nan kuɗaɗe naira dubu hamsin kwanci naira dubu sittin da bakwai wanda kuma ke so ya biya kuɗin yana zuwa ita wannan asibitin kai tsaye wato asibitin kware da ke sakkwato domin ya biya ɗannan kuɗaɗe ga wannan bayan Allah miya eh, sunanta Rukayya Yusuf ko mm. yanzu haka tana na asibitin sunanta Rukayya Yusuf mm. Allah shi ba mu ikon taimaka ma wannan yarinya domin ceton rayuwarta kasa kasancewar eh, yanzu an kai gabar da in Allah da muna sa ran da za ta yi sati biyu za ta samu lahiya kuma a bata magani ta zo da su gusan ta ci gaba da sha ha Allah sa ta samu ita ma ta yi aure kamar yadda kowa ke yi Allah ba mu ikon taimaka ma wannan baiwa Allah da wannan ti Yusufa ne to ba a kwana biyu mun zo nan mun ma biro tare da yarka eh wanda alhamdulillah mutane dama sun taimaka maka taimakon mi da taimakon mi an kai maka a baya to yanzu taimakon da an kai ma alhamdulillah na gode ma Allah na gode maku na gode ma mutantanin da na yi aikin ga abun da an ka taimaka min da shi an gyara man ɗakin rukayya ya yi daidai yanzu abun da ya rage daga sili sai daɓe shi kenan surar na rage to ni ba wai wannan hanni kan kai na nan ne hanni kan kai na nan gambuna na kofa da abin ga an sami ni to yanzu abin da ya rage gare ni matsalar da ta tusgo lokacin da an ka iban mata ya ƙare ana son a ƙara mata lokaci bisa ga kuɗi dubu sittin da bakwai ba ni da su kuma an an ka maikan man da ita sun ce za a mai da ita gobe gobe an ce za a mai da ita in an ka ce an da ita to ni ta. tana samun matsala ta saboda rukaya in tana nan ni ko aure ba ni don na an mace uku duk saboda rukaya sun ka hita don Allah don Allah na nemi arziki ga jama'a don girman Allah da zati ne a taimake ni da wadanda kuɗi a baya ya ne ga ta'i da samun lahiya ina ku jama'a Allah shi taimake mu shi taimake ku abun gani ba don ni aka yi ba don Allah za a yi a taimake ni da kuɗin ga dubu sittin da bakwai in an ka bada dubun ga 67 in Allah ya suya da sun ci sauran karshen ba da maganin kenan in ko ba a bashe su ba sun ce za a kawo mai ita gobe to shi akkoke na ga jama'a don Allah a taimaka min don Allah za a taimaka min a taimake ni don Allah aiki kan bakin gwalgwadon inda aka yi an yi kuma ba a yi da gamawa ba ana nan ana cewa za a yi don Allah a taimaka min ina roƙon arziki gare ku jama'a don girman Allah da zati ne ina roƙon arziki a taimake ni da kuɗin gayani ga ta samu lahiya ta yi da samun lahiya hankali na shi kwanta don ni lahiya ta an rayuwata da kwantaccen hankalin rayuwata ga mai biredi tv mai biredi tv ga mai biredi tv faɗa kallo nishaɗi sai in mai biredi TV. Gagara gasa online TV, mai biredi TV, gidan TV mai faɗakarwa, tare da nishaɗantarwa.